Who is this man? Why one na Muslimin? Who is this man? Why one na Muslimin? He is Hajj. She al Hajni. He is Hajj. He al Hajni. Where is this student from? Daga ina wannan ɗalibin yake? Where is this student from? Daga ina wannan ɗalibin yake? He is from India. Daga India yake. He is from India. Daga India yake. Where is the great businessman? Ina babban dan kasuwan yake? Where is the great businessman? Ina babban dan kasuwan yake? He is in the market. Yana cikin kasuwa. He is in the market. Yana cikin kasuwa. Where is the new teacher? Ina sabon malamin yake? Where is the new teacher? ina sabon malamin yake he is with the principal yana tare da shugaban makaranta he is with the principal yana tare da shugaban makaranta where is the new student ina sabon ɗalibin yake where is the new student ina sabon ɗalibin yake he is in the class yana cikin aji he is in the class yana cikin aji is this student rich shin wannan ɗalibin mai kuɗi ne is this student rich shin wannan ɗalibin mai kuɗi ne no he is poor a'a ah, ah, shi talaka ne no he is poor a'a ah, shi talaka ne who is this man wane ne wannan mutumin who is this man wane ne wannan mutumin he is a stranger shi baƙo ne he is a stranger shi baƙo ne I have an older brother. Ina da yaya. I have an older brother. Ina da yaya. He is a university student. Shi ɗalibin jami'a ne. He is a university student. Shi ɗalibin jami'a ne. Where is your friend? Ina abokinka yake? Where is your friend? Ina abokinka yake? He went to the library. Ya tafi ɗakin karatu. He went to the library. ya tafi ɗakin karatu muhammad has a younger brother muhammad yana da ƙani muhammad has a younger brother muhammad yana da ƙani he is a primary student shi ɗalibin primary ne he is a primary student shi ɗalibin primary ne is your colleague hardworking shin abokin karatunka yana da ƙoƙari is your colleague hardworking shin abokin karatunka yana da ƙoƙari yes he is hardworking a yana da ƙoƙari yes he is hardworking a yana da kokari idan kuna jin turanci amma ba kwa iya mayarwa ko kuma kuna so ku koyi rubutu da karatun turanci ko kuna so a ƙara gogar da ku akan harshen turanci to muna sanar da ku cewa mun buɗe ajujuwan koyan turanci tun daga tushe muna da ajujuwa kala-kala iya matakin ka a turanci iya ajin da za mu saka ka kuma ajujuwan insha Allah ta'ala duk wanda ya shiga to ba zai asaran kuɗin shi ba domin suna da tsari domin muna da tsari kuma za mu karantar da mutum yadda ya kamata insha Allah ta'ala kawai idan kuna son shiga to ku ɗauki wannan number namu ku yi mana magana ta whatsapp insha Allah ta'ala za mu karanta da ku ake magana da harshen turanci dalla dalla inda kuma da hankali kuma za ku koyi karatu sosai insha Allah ta'ala sai mun ji ku